babu dalili ina auren ki zo ki ba za ki mun biyayya ba ta abin da na faɗa ne kin mai mun haka ake zaman aure na mayar maka haka ake zaman aure ha kawai babu inda zaka je wallahi babu inda zaka je a cikin gidan nan yau duk abin da za a yi wallahi ban gane babu inda zan je ba zaki hannu fita ne saboda babu abin da ka ajiye. A ƙarya kike wallahi. Wallahi ƙarya kike. Babu abin da babu a gidan nan bari tambaye ki akwai masara ko babu? Akwai gero ko babu? Akwai dawa ko babu? Shinkafa ba akwai? To me yake nema? Dama abinci ai gashi nan sai ka faɗa min haka zan tattara in dafa abincin babu ice babu kara haka zan ɗebi abincin in dafa? Ina so in gaya miki ke idan kina da wata matsala ta daban gare ki faɗa amma in dai magana ta abinci ne babu abin da ni ban kawo a cikin gidan nan ba kuma ke ɗauka girka mana. Kaga. dakata dan Allah tunda na ji abin naka yanzu ya fara shigowa da wa'azi tunda ka san cewa Allah ya ce annabi ya ce to alhamdulillahi tunda ka san da cewa dai ni matarka ce duk wani haƙƙi da nauyi yana kanka ko yanzu kafin ka fita ina so ka bada kuɗin cefa ne baki san inda kuɗin cefa ne yake ba ko baki san inda nake ajewa ba a ni ban sani ba to bari ki jinga miki abinci gashi nan in ma ki girka ki yi ibada in ma ka girka ki saba ma umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda zaman aure muke yi kada Allah saki kada Allah sa girka abincin kuma wallahi sai na fita sai na fita wallahi wallahi in baka ban kudin ce ne babu ni na baba kana ba ni mamaki wannan. kullun kana mai mata mun dan jiya mataka na baba ta dinga jiya ka a gida ana wani al'amari ne ani na yanke shawara ma barin garin zan yi gari eh ina ran koma a in tafi can inda ni in to ai ba tana ganin ko dan ba ni da hali bane take mun wannan rashin mutunci idan na bar garin na je idan Allah ya mu arzikin sai kuma in ga za ta ba za ta mu rashin mutunci na baba a ganganci ne aka ce haihuwa da damuna yanzu in ka idan cikin an gana za ka koma ka je ka kafa bata can ka koma Allah kiyaye to ya in tafi Lagos ko aje gulu na samu na zauna ina ina ina yan karafunan nan eh gara a nan gurin an fi samun kuɗi a nan gurin ne na gabas kana yamma na baba duk inda zaka je inda matarka take yafi maka daɗin idan gidanka gidanka ne kai kai din ba a cikin gidan kake bane ba ka san masifar da nake sha ba a cikin gurin wannan yarinyar nan ba kana ganin ta inda ka san inda ka san yar konya ma amma yarinyar nan wahala take bani a tirin bikin ku na garin yana tana wani abu kamar talabijin ta raina wuta in ce ni na shan wahala wallahi tallahi to ga shawara ina jinka ka abin da ta raina ka mm. duk duk ma kallon hadarin kaji mm. rashin sana'a ne a'a to shi sa na ka maka zan fita in je in nemi sana'a rai ko a'a ka yi haƙuri ka zauna yanzu in ka ba ka maganar aikin kamfani eh a can burkatuwa eh ka bari idan ka samu aikin nan ka fara aiki wallahi tallahi sai ni aiki ne na ga yaki zuwa hayyan yaushe aikin nan za a same shi ni gar ka banni kawai in tattara ina wa ina in tafi kai ba idan ka je ka zo mu tafi in kuma ba ka zo ba to ni gaskiya na riga na yanke shawara mu tafi wurin aikin neman aikin a'a ni kafinta nake koya kafani kamar inda ka gani to shi kenan ni dai muna tare ba na son kullum ka dinga yawan surutun nan rannan farin fa wani mai shayi na ganka ai ko za mu rabu da kai ba muna tare ba muna tare mun kusa rabuwa to sai yan juma bare kuwa yawa ni ban ga dalilin zama na a garin nan ba ina da aure ina da mata amma ba na jin daɗin ta ba tafiya zan yi Ka gane? Na gane. Yawwa. Babu dalili ina da mata a cikin gida na a ce bana jin daɗin ta. Ba zan iya ba ban ga kuma dalilin da zai sa ban da. Ni dai ban sake ta ba. A ba sake. Tunda Allah ya riga ya samu santa a cikin zuciyata mm. ba zan rabu da ita ba. Amma dai tafiya in je in nemi abin da zan rufa maka na asiri sai na tafi. Amma kar ka tafi Lagos din. A. Hmm. Kaga. Eh. Yanda na gaya maka maganar nan sai na tafi. sai ka tafi in ma dai kai mun fatan alheri in ma dai duk abin da zaka faɗa ka faɗa ni kaga tafiya ta an na ma fatan alheri a yawwa na baba auren nan wani yana nema ya rasa wani ya samu yana ba da dai bari barira da Allah bar mana ba na so abin gada ba kya so kina cin abinci mijinki ya shigo maimakon ki masa bismillah ai na san ka da mutuwar zuciya ne na san zaka iya cewa zaka ce shi yasa a mushe ce zuciyar ba mutuwa ba mushe ce ha ka bari na gaya maka bana so ko ka daina bude min abinci kinga bari ki jin ga miki ita fa rayuwa ba a yin ta haka yanzu abincin nan kina cin abincin nan mutum ɗaya mutum ya ci abinci shi kaɗai ai babu kyau kin gani a matsayina na mijinki ai ko bakin musulma ba ya kamata in zo in ci abincin nan balantana yadda ne eh, na nemi yadda ke ina na baba yake gani a zo ni to alhamdulillah kana dai zaune ko to ka sakun ne sosai ka ji ne da kyau ina jin ki barira abincin nan kai ka nemo wannan wasu irin tambaya ce kuma barira Abincin nan kai ka nemo? A dafa abincin a gida na ki rika cewa ni nemo tsakani fa da Allah fa. Wai gida. To idan ban da gidan me kake da shi? To in ni in ba za ki bani bai akwai almajiri. Kai almajiri. Kai kai aje. Tsaya mana. Saki wallahi zan fata maka rai. To shikenan. baka da zuciya sai dai kai a dafa a baka ka ci ah. ba ma ka tunanin taya ake nake samo kuɗin nake dafa abincin da zan ci a cikin abin da nake so da ke shine ya kamata musulmi akul musulmi <laughs> musulmi dan uwan musulmi ne malam me wa'azi idan kin bani wannan abincin ba faɗuwa kika ba kin gani ko a na wanda nake jin yunwa ka mutu dan kin bani abincin nan ba matsala bane amma babu komai na sha ruwa duk wanda ya dame mu ya Allah ubangiji Allah ka dame shi kai ba dan girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sarhu? Yawa. wanki kake ne eh sannu yawa ya aka yi yunwa nake ji ban gane yunwa ke ji ba to sai aka yi yarin kina jin yunwa baka gane ba na ce maka yunwa nake ji sai ka bani abincin da zan ci yanzu ke dan baki da kirki baki da imani baki da ta ido ina miki wanki ki zo ki ce mu yunwa yake ji baki san inda abincin yake ba zaki ce yunwa ke ji kai kai kai kai kai kai kayan wankin ka barar baka gama wankin na barar ke kamata ma barar wallahi ba din imani ya zo min ba da hankali da nutsuwa na rantsi da Allah ke kamata ki bar wallahi to ba gani ba ai sai ka barar da ni kawai saboda ke baki da baki da kunya kin san inda komai yake sai ki zo ki zo ki sani a gaba a kai na ka taba yin aure ni garin ma zan bari wallahi tallahi bari ke jinga miki zan bar garin in yi so idan na tafi da abin da zaki kika ga dama ki sai ki to ka aikin banza aikin wuri tafi ma idan da akwai inda fi bangon duniya ka tafi ina ruwana me ya shafe ni wallahi zaka dawo ne cikin gidan nan na rantse da girman Allah sai ka dawo ka zo ka bani abin da zan ci dan wallahi na dina riga ta maka daidai da na sakan daya ya su barira din hmm, wallahi lafiya Allah da irfa asiri Allah ya muku albarka amma dai ba kalau ba gaskiya ba ta da lafiya lafiya ta kalau me yake faruwa wallahi yarinyar nan baba ta sani a gaba a'a kullum yarinyar nan fitinar take shiga in ta shiga ta nan ba ta take fitawa na rasa laifin da ne mata kuma na na nayi ta gaya min laifin da ne mata ta ki ta faɗa min laifin da ne mata hmm? kullum fa sai mun yi rigima da ita ba yau ta ce abinci gobe ta ce menene gobe ta ce eh, jibi ta ce cefane kaza na rasa me take nufi kuma ka ta yi fililiya ne ta yi karama eh, eh, in tattauna ta haɗe ta amma sai shige fitina tsaya kisa ne ce to gari yanzu in ga miki saboda kar ki ji wani abu ya zo ya faru daga baya kuma a zo a ce ai ban yi magana ba ka yi hakuri dan nan yanda kake mun biyayya ban san lokacin da 'yan ta lallace ba dan Allah kar kai kuka kar kai kuka in kai kuka ni ma kuka za ka sa ni kuka ai ban yi kuka ba kar kai kuka ko namiji ma bai isa ni in kuka ba wallahi ballan ta namiji namiji ma ka yi hakuri ka ji yanda kake mun biyayya ɗan nan ka kawo mun wannan ka kawo mun wannan baka sa'an mata ba ka yi hakuri ka ji dan Allah an kaje kai kuka ka yi hakuri barira kina ji na wallahi ki kiyaye ni in kiyaye ki ai wannan shashancin banza shashancin wofi ne rashin mutunci zaki ringa wa mijinki eh eh kina da mutunci kuwa mijinki kike buɗe kalmar bakinki wai ƙarya yake yi ashe ni ma zaki ce ƙarya nake yin nayi magana ko dan tsaban munafunci da iya yin tsiya da rashin sanin adalci wai ki ce mijinki baya baki abinci yana miki horon yunwa yana miki horon yunwa kika zauna haka eh Barira wallahi wannan shine zuwa na na farko a gidanki zuwa yi miki dokaciya duk ranar da ya kuma zuwa ya kawo min ki, idan na zo cikin gidan nan sai na kakkarya ki har ma ki ringa masa sharri ki ce wai baya baki abinci wai holen yunwa yake miki haka na kai gidansa? A ai bata faɗa ba za ta faɗa ne. Na san yadda zan gyara ta Ai wannan rashin mutunci ne. To wallahi shine na farko na faɗa miki. Umma. Na'am. Ku dama ne yake bani? Babu abin da yake bani a cikin gidan nan in ban da wahala. Godiyar Allah. Sannu mai godiyar Allah. Tun kafin haife ki na san godiyar Allah. Ko ke bishiya ce in baki a ce ba a zuba miki ruwa ba za ki rayu ba. zaki cewa baya baki abinci to wallahi wannan shine na farko shine na karshe duk ranar da ya kuma zuwa ya faɗa min kin masa rashin mutunci in na shigo gidan nan sai ranki ya ɓaci gidanki ba inda danga yake to ki kiyaye ni in kiyaye ki in ya kuma zuwa ya gaya mun makamancin wannan idan na zo cikin gidan nan ranki sai ya ɓaci ni haka ne wa babanki ko haka kika ga muna a cikin gidan yi eh. ko tarbiyyar da ne miki kenan shikenan Allah ya Amin sha sha sha ban za sha sha sha mara tausayi kina so ki shiga aljanna kina so ki shiga aljanna na ce Duniya da wuyar zama, ai gudun da ka ba, ka zauna ka Duniya da wuyar zama. wani da ba baka ne. Duniya da wuyar zama. Kai auren ba ka tsira ba, ka yin auren ba ka tsira ba. a firgitin ne. Ke eh, wallahi. Ai. murna ce ba ba firgice nake ba murna ce tare alamun murna ne alamun murna ne to to wallahi yaya ai yanzu ba abin da yake min daɗi irin na samu fita inda zan zo na da iyali na lafiya Allah na bawa a ba mala ba gana cikin farin ciki bane wai to ashe da kai duk tufka ake ta ba tana warwarewa ai yanzu Allah sallar da zan fara yi ma'ana tsayuwar dare abin tambayar eh wacin da dama ba ku zama lafiya da mutaka kan san da kamata Allah na tuba kai da bayan ka sani ba tun yaushe nake ga maka wannan magana eh kai tun yaushe nake ga maka amma yanzu lokaci yayi da maslaha ta zo kuma insha Allah tsayuwar daren nan da zan fara in za ta kawo min zaman lafiya da matata na sani eh eh kaga uwar barkin? eh a'a to dama ai mutum kasan an ce haihuwa daya haka ne ko ba haka ba <laughs> to idan mutum ya sha wahala to kaga idan wata ta zo kuma sai ya san yanda zai wannan haka yawo shi ne aiki amma sai wadar da ka faɗa ne sai ka bani mamaki eh ai dan musulmi an san shi da yin tsaye wadar musulmi to kuma shi dan adam ba ajiji bane ba idan da ban sani ba kuma yanzu na zo na ce zan yi to kuma shi kenan ya zama laifi ko ko A'a ba ne. to abinda mutum bai sani ba ya zo ya sani kuma ya fara to ai kaga dama haka ake so ai tun tun tun da na fara tara kayan kayan kayan kayan na gani ina eh ka san dan baki nake fata na ba ne eh tun a lokacin na fara tsayawar dare Allah ka dora mu akan makarin Allah amma ni ma yanzu zan fara Na ma fara tun daga yanzu ne. Tun daga yanzu? Eh. A tuni na yi nisa. In ana saukewa ma na kusan sauke. Allah ka dafa mana. Amin. Amma ka sha rayuwa. Ba wani ɗan abin taɓa wani a gurin nan. rake ne to da Na rake akwai nasa babu na gani a hanya na sa a ji ai shi na shi ne zai kawo masu kyau a tunda ka fara aiki wannan kuma mai zan je ai ta da kuɗi za ka yi ai shi mai shababu raken sa ina baya kawo na ƙara yi wallahi ba dan Iya na kure ki kawo ka ya kuren nan ai akwai taki taki taki ne hmm. ki kawo ina samun taki da yawa wallahi ni kai na ba dan tsaye wata da bada yanzu mata ta ba ma wannan zaman ba ma zama da Allah wallahi a to ai ne yanzu na ga maka na samu hanya fa Ai Kore kwa ka gode Allah. yawwa eh. alhamdulillah ya ƙara mana san mannan abun abun wallahi kuma na samu aiki eh na samu aiki namiji a ƙarfi kai a dole ka samu aiki ai inda ka ja dukkan inda ka ja raken ah! babu ai to mata mata shan raken nasu aiki ne aiki ne wallahi aiki ne ai man labari ya kone a tsawo sai ta iskan yaro ne babu da giri ne ko da girgi ba kama baka zo ka ce an sauke an baka naka shi ne zai kone din ya kone a tsawo ya za ga baya tafiya a daidai ga abokin shi nan ma ayuba shi kuma hayan ka gan kwanaki an ce an kai za a ƙara mai ruwa ko in je ciwo <laughs> marina so mana ke kullum in ni kira ki bana so sai na kira ki so ɗaya so biyu so uku to me gidan arziki ne kai da in kai kira ɗaya za a mutum ga kan fara abin arziki ne zai da ni ba na tsaya ba gani ya kamata ki saurare ne aiki sai ki ji mai zanga gaya miki sai ka faɗa ina sauraron ka aiko ko sai na juya ina kallon ina maka kallon soyayya sannan za ka faɗa kika juyo na ɗan kallon fuskar nan take mai ɗan haske hasken nan sai in ji daɗin gaya miki to bari ki gaya miki laifi ne ko ce ilhama ce ko wata ilhama ce ko yi ko yi min jiya da daddare a cikin ɗakin nan ina gaya miki kwai na fari <laughs> lai eh ka ce ka zama zakara wallahi kwai na fari na gaya miki ina gaya miki abun abun alai amma miki shi kike gaya kowa daga ni sai ki ai dama dole in gaya wa jama'a saboda a dauke ka a kai ka asibiti domin dawo samu maka lafiya ki da na gaya miki abin da yake murna ke yaki irin wannan mutunci me ne zan yi wa murna ƙwarin da ka fara yi shi zan yi wa murna a cikin fajin jinsin bil adam kake ba za ki taba a ke a kawo miki magana ke ba a taba kawo miki magana ki dauka kina kina da matsala wallahi kai kai kake da matsala ai kai ma ka san wannan wanda ka kawo ba ta ba ce ba wallahi inna ilaihi a yi mutum shi baya jin magana ke kullum sai mun yi ba'a da ke da Allah ka kare kullum sai mun yi ba'a da ke wallahi a kusa nake ji na na rantsi da Allah makota za su musa yankan eh, ai ku sai yankan haka ka faɗa in kika yanka ne kika kika daina gani nan ba kenan ba yankan ina ma yanka kane abin a kaina zai gane Allah bai sa ba a kusa ke ba a daidai kike ki tan kusa daidai ai ya cika kenan kina kusa ki cika ki cika full rod daidai da Allah da ka iya kenan nan ga fuka wuri masifa in na rugu da son gurin sai na daki mai hawa biyu sai na irin dogon doran zabuwan nan saboda huta da amare. wallahi aure ka kawo min mota a nan cikin gidan nan menene to ni ban ga dalilin ka ba duk abin da kake so shi nake so haka ne shi ne yasa da safe kika ji gaishe ni kika kada kai kika shiga ɗakin ki Ai abin ne na ga yawa. To namiji mijin mata kuɗin aka ce in zai adalci. Ba a cikin gidan nan ba. To, za ki hana ki. Aure kamar na ƙaran, saboda mu a rayuwarmu dole ne sai kai abin da ya dace. Mace ki zauna a gidana da haka kike? Zubin ki zubin ayuba da kike ɗan wadan kakan nan naku. ko ba ya waye ni dalilin nake so ka faɗa min dalilin ka dalili na sai ka yi min kishi a cikin gidan mu. kafin ki zo kin san wata ta tafi ko ba ta tafi a da labari kika zo gidan nan keke kaɗai saboda haka ka wata nan gidan da zama eh. to wai kai me dalilin ka ma na cewa sai ka ƙaro kishi a gidan me dalilin ka gaya miki zan eh to zan faɗa miki amma akwai sharaɗi in kina so na gaya miki dalilin ne zan karo mata sai kin dafa min taliya da manja in na baka taliya da manjan za ka faɗa min wallahi kina dafawa amma babu taliya a cikin gida babu babu to da za a nemi ka aje kina kina dafawa da kin da kin buɗe ta gaba na fara aiki take na fara gani Thank you. na zaki na zaki ki kada koi zabi zulum a taliya zan nemo maka a to to to Allah ya miki albarka ba za ta ka kunyan maka kafin ki da a ni ka ba a ka bari ke kullun sai a rinka gaya miki magana amma ba ki yadda an kinga shiga ki je ki debo kwanda ne sai ai da baba eh. kenan mhm. ba haƙin ta mutum yawwa ina alfahari ke da abu halin da nake ciki ina kokarin in gaya miki amma ke ba ki ji kullun sai in ta fama da ke eh yanda nake kaunar ki nake yau kin debo lalle kam mm, na ga kwai yawwa da baba yayi kwai wallahi wayannan su ne kwanda wannan na safa ne ko ran rana da na dare su ma kenan suna kan hanya suna. Eh kware kwa kin ga yanzu nayi hudu ne na rana kin ga takwas kenan inda huru nake yi. idan ne dare kin goma sha biyu kenan in Allah ya kai mu gobe da sabai kin ga himi himi wa shagare walli na baba kenan wai da Allah an tambaye ka mm. me ka mai da ni ne a cikin gidan nan karamar yarinya ka mai da ni ko ko mara hankali Duci irin magana ce kuma to in ban da haka na baba ta ya za a yi bil adam dan adam eh a ce zai yi kwai wannan kuma wani iko ne na Allah ko ko ba haka ba kai dai abin da nake so da ke shine Eh, eh, eh, in nuna miki halin da nake ciki kuma dole in nuna miki tunda auro ki ne na kawo ki cikin gidan nan dole babu abin da zan koyi miki ko ba ka ba na baba kai baka jin kunyan ƙarya ne idan baka jin kunyan ƙarya ta ya za a yi mutum zai yi kwaiwai na baba ke ko ana ga yaƙi kina ga ƙura me yasa ke ba za ki yadda da ni kuma abin da zan gaya miki ba kai kuma ana ga ganga kana cewa ruwa ya ci maka ɗiko to yanzu dai gashi nan a je a aje shi idan Allah ya kai mu na dawo ne na rana in sai in yi na dare kuma kin ga gobe sai mu da Allah dakata na wannan kun daga gani eh siyo shi kai a wurin Isa mai kanti wai Isa mai kanti kuma na baba wannan kun kaga dai daban yake mm. wannan ma haka mm. kaga kalar su daban-daban mm. wannan ku kun da ganin shi bakin zakara ne to ake haifo mutum ma wani ya fito ja wani fito baki kuma eh. duk duk duk duk duk duk uwa uba daya Eh, ai wannan ba wani abu ne jinsin bil adam kenan ake maka to kin gani ki dai aje in mun dawo an ji ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma na baba yayi kwai <laughs> na baba kenan ban ji kana kyara ba hmm. wai lalle ma mutumin nan ya raina min hankali ni zai kalla ice ce wai yayi kwai wai yayi kwai to zaka dawo ka same shi hankalin ka kwance in so ya maka cinye abinka na shi Aliya Eh, na yi ka kuma ka gama ci ka faɗa min dalili. Shagen san jin labari a wurin tafi da su. Na ta fara cika wani hannu. Sai kai bismillah. Haka ne. ne kai da dalilin da sa mace da kace za ka yi aure sai hankalin da dai. Ya mutu sai mada gani Sai ma ba san naka nake. Magana so. Ai ta ƙarin. Tun da yanzu kika iya dafa mun taliya da manta. a shege shege ne za a ƙya min irin wannan girgin kullum da nasarar mata aure tattalin miji ake a karanci me ya fi so me baya so to ni ci ci ka yi ka gama amma haka da haka zan dela da makodi na dawo ta a gano za ka ji ɗaya tsaya hmm? Ba ka faɗa min dalilin ba kuma ai. Dalili ne. Ka ce in dafa maka taliya sai ka faɗa min dalili. Wanda ka ce miki addu'a dan gaya miki dalili ne. Allah ya miki albarka. Amin. Allah ba da ladan girki. Amin. Albarka ce ta sa muka kawo har ina. Za mu fita. Sai fa ka faɗa min zaka je. In ma ina zaka sai ka faɗa min. Zan dafa maka taliya ne a banza? Ba kofi sun ka a ciki? A'a. Ba zai yi ba. Faɗa min. Kin shirya? Ina jin kunnen kina. Biyu ne. Biyu? Mm. lokacin da na tafi da abin da yana nasa ki dafa min taliya da manja dalilin da na ce miki zan ƙara aure to to wannan ban gane wannan kawai saboda ke min girkin da nake saboda ki dafa min taliya da manja saboda ba ki amin girki wanda nake bukata amma da kin ji na ce miki kishiya na ce miki zan ƙara aure to kin ji dalilin kenan dama ba auren nan ba dan ki dinga yin abincin da irin yanzu to ka san Allah sai ka biya kuɗin taliya eh sai ka biya kuɗin taliya ta kuɗin taliyar manjan ma ba shi na na karɓo shi manjan eh Allah sarki sai ka biya kuma shi da faɗa mu je wallahi ba zai yiwu ba sai ya biya kuɗin action wallahi ba zai yi ba sai ka biya da kuɗi Allah eh To dan ba za mu yi kike zare ni Ba magana dan in ma ta kama dan ban sai yi. Ke eh, ni ma ba ina da juju a kai na ba kallo na ka. Ni da na ce da ke a baya kina kyamar mu rake kika da haka sinu zaki da kina hura mu wuta sai na ji. Aljanu na sun fi naka. Aljanu na sun fi naka. Sai ka biya kuɗin nan sannan ka fita. Wannan magana ban na ce wallahi tallahi yana da fata da kuɗi na na kin ban abinci na ce da. Ka san Allah? Ka san Allah ba inda zaka fita. To wallahi al'azimi sai ka biya ni kuɗi na. Na faɗa maka manjan ma bashi na karɓo shi. Aikin banda aikin wafi. Saboda kin karɓo bashi. Nawa ake bi na a gari saboda in ciyar da ke. A gudun kan dangi sun ga gani ni ba na ƙiba mata ta bata ƙiba. Amma ai ka ne ka ciyar da ni ko? Ba na ciyar da ki. Ina fa kake yanzu kana ni fa na jafa na na yau bashi fa na daka maka ka fa. Ba dan na ce zan ƙaro mata ba da baki min girkin nan. Ko a harshe na ban dora ta ba. Ai da ma ba za ki dora ba saboda ki ji da dalilin yin ƙara aure na. To, wuce. Me za mu? Ba fa inda za ka je. In kika da ana. Billahi lazi la ilaha illahu ba za ka fita ba. Yanzu me kike so? Wallahi ba inda za ka fita. Ba inda za ka je. Ba zan fita ba? Eh. Ba ko mu san kalle sai ne. Na ka san ɗauko maka zani na ka ɗaura? Ina jin ka kana mun baki. Wato batun auren nan da ka yi da gyaran auren nan. Eh, da ka kuɗin nan ba har yanzu. kuma wajen ta kai a gidan mutum. to ko zan warware shi. zan warware shi kenan ka ni fa ni fa ka san wani abu banda ita kanta fa tana da kujera da kan kujerar nan za ka ku zauna Allah ya tsare manta kuma sarkin fada ga mu Naushi bi ah, zan man naushin ah, ka ne naushin ka ne sarkin ah, fada naushi bi zan man malam balala kana da matsaloli a gaba kullum ba kada aiki a ce kayi laifi a can kayi kaza a can kayi waye mai gari nan fa sai da igaji da da shari'a kan gaskiya ne sarkin fara kuma na zo mai jiran gado kuma ni na zo mai jiran gado yanda na jingina da kujerar nan haka nake so wata ranka ganna akan ta haka ne sarkin fara <laughs> to um, zancen kuɗin aka bashi bashi Allah ya tsini sarkin fada bawan Allah nan na gaya mai na samu zan bashi idan Allah ya hoda maka kuɗi sai ka biya bashi idan ba ba maka uzuri wannan gaskiya ne to kun yi alkawari kan cewa ya sa maka rana zai baka? To talatin da shida ke to tilas sarkin fada na kake. Wannan yanzu da na tafi ba sai na bi ta nan sai haka in ne haka sai haka. Ke maka wajen yau wato na san siyar. Can rerayin ka ci uwa ka can na je yi eh, can na je na rutso shi na kawo maka shi na. Gyara fada ba a gyara. Sai ka dawo kanka ɗauri. Gaskiya ne. Yau ke nake ji shi sa nake mai wannan tsalle-tsalle. Amma ya zura min wuta ya kamo ne ya kawo wannan babbar sa. Wannan gaskiya ne abin da nake so da kai eh, na ya daina bin haka ake so musulmi ka Eh ba mu idan ana bin ka kai ana bin ka. Kuma in aka shi in aka baka bashi an tausaya ma an ka biya kuma imani gaskiya ne sarki. To yanzu zargin ba da ya kamata abin da faɗa mai gane abin da nake ne. Ita wannan akuyar da muke magana mai ci. Idan Allah ta ta lafiya. Ya kamata a taimaka mana ya mana haka. eh bai dai kamata ba amma dai kai din da kake kallo sai na ci mutunci gaskiya ne kamar ni zaka kalle ni ka rena ni ka rasa me zaka bani sai mu rayin dan akuya wanda aka haifa in yi me da shi sai akuya na dira ta haihu zaka dauko ka bani to ba in gaya ma ban yi lalacewa da ni haka ba kuma tilas sai na daure ka a wannan fada sai ka biya shi kuɗin sa sannan in daure ka gaskiya ne sarkin Fara. sarkin fada ina jin ka yanzu in ba kuɗin yake Allah ya arzuta kai tun da sai shi ya tafi kuma ina ganin to wannan a yi hakuri dai da abin da zan faɗa dai sarkin fada wato yar matarsa dai tana da ɗan kyau kuma da a kuɗi na sai a abin nan sai na ɗaure ka sai na ɗaure ka sai na ɗaure ka zan sa ka sake ta kuma ya aure ta gaskiya tunda kai sha sha ne ba za ka iya gaskiya ne sarkin fada misali idan ya yanka biyar ne sai ka ɗebi uku sai ka ba da su kyauta eh, eh? ka rike biyu eh. sarkin fada eh. ba an yi adalci ba an yi adalci to ya kamata gane abin da nake nufi sarkin fada wannan ba Allah na zai na bi na ya eh, haka ne ka gane kana to ka, sai ko na daure ka sai dai a hada mun du sai dai a hada mun du da <laughs> uwar da ƴaƴa gaskiya ne sarkin fada gaskiya ne ah, sarkin fada gaskiya ne sarkin fada gaskiya mu mm. sarkin fada ina jin a hada ma har da uwar ka ce duka da ƴaƴan da uwar haka zan karbi mantawa ne mai gari zai ce yau din nan zai dawo kai dai fa Allah wadaran bakin kuma ko mai gari ya dawo duk bakin cikin uwan mai sabulu bal bela ta riga ta gama Allah ya taimake ka gaskiya ne sarkin fada ai magana ka janye ai sarkin fada ta shiga bangu ta shiga bangu godiya nake mugun duka godiya nake mugun duka godiya nake ina ai ma magana ka shan banza sha shan wofi yan sata kaji ne ta ya Allah sa isa ta kare ba ruwana sai dai ka je akwai na kuma san yan uku take haihuwa kaga hudu kenan da gaskiya na gurin ka gaskiya ne kaji gaskiya ne ka ka ka ka ka san eh Ka dole ma kai godiya kuma ni yadda na jingina da kujerar na haka nake fata in ganna a kanta. Na ɗare ɗare. Gaskiya ne sabbin bana. To, wannan shekara fata matasa ce. an gaji da tsofaffi an riga an haƙura an dawo an ce to yanzu matasa ake so a yi ana so a yi masu jinya duka amma mai gari <laughs> ka da mai gari ya da ni wa kaga da kwadi na zan zan na wai masu wannan nan ma nawa suke suke bin mu da ka hudu da ka hudu eh da ka hudu to a ji a ƙaro ta jaka guda a ce ta sa ƙashi ta sa man shanu sosai to shi kenan eh, a karɓo sai a ce zan haɗo da balas to shi kenan eh, insha Allah a huta lafiya ah! a huta lafiya kawai a ba tsofaffi su ta jan zare ai su suke da nasu mu ma muna da namu sai su saka hankalinsa a jikinmu mu yi amfani da ƙuruciyarmu su kuma su yi amfani da tunaninsa a kanmu nan sai a zauna lafiya ta abu sai ka ce <laughs> Allah sarki kuma zai. barira mm. ke matsala ta na bari raya kake kullum idan na gaya miki magana ba ki saurara ta wurin kan kiyayya kuma ni na san da ba haka yake ba yanzu abin da nake so da ki shine ki shiga ki ga aikin da ne zai ki ga abin da nake Allah wallahi ai factory ne nan guda shi zan factory factory ne kamfani kamfani na kwayaye ba wallahi kamfanin kwai kamfanin kwai da kwai kwai da kwai da dan makwayo da baya kwai yarinya yanzu kana nufin yanzu na babu duk kai wannan kwa ta ma kina gani Allah ya rufa mu asiri yanzu babu irin cin mutuncin da baki mun saboda bani da sana'a to yanzu Allah ya bani na baba na'am na baba ni fa lamarin nan naka fa ya fi fara bani tsoro to ta ya za a yi mutum a ci yana yi to na baba ne ke na baba ta'am dan Allah dan annabi hmm. mu ɗauki wannan gunin mu aje ta a gefe a cire batun wasa ko raha ko wata zolaya ko wata tsokana hmm. Allah ya rufa mana asiri ya ba mu sana'ar yi saboda haka ka je ka fita ka yo mana karmami ko ka ɗebo mana kara ko itace sai mu zauna mu dafa kwallon kaga daga nan sai ka ɗauka ka tafi tallaka je ka siyar ha ba yarinya ai an wuce nan wa ya miki a dafe yake zuwa Na baba kana nufin ƙunga da kai ke so? ma makuwa. Wallahi da dumin dauki da yake fasa ki gani ne. Da dumi. Yanzu kana nufin in na fasa zan gan shi a dafe? Dauka ki bude ki gani. Fasa shi ga. Ba kai wani irin mutum. Dan baiwa ne. da babu ko zakara fa baya yin kwai a ah. Bari ki tashi a bakin ciki sosai. To ni babu ko in bare maka ci. Ai idan ne guda goma yana takwas. Yanzu na baba. Dan Allah dan Annabi yanzu na baba kake yin kwanda. A'a. Ah.

wallahi hajja da dubin sa Allah ya sa oi ya kasuwar ne ana nan an kakkama muna nan kakkama to Allah ubangiji Allah ya kake kai mana na daga cikin ya kasuwar ai wallahi lafiya lau bayan fa nawa nawa ai yanzu biyu hamsin ne kawai ai ni kasan nawa ai kayan akwai rangwame ai eh, haka ne wannan zamu ke kasan harka ita kasuwar yanzu sai a hankali kaga wannan sauki shine iya sauƙin da ne in ka je wani wurin ma ɗaya naira hamsin ne in za ka ɗauka ka ɗauka kai to ba matsala eh. ba abokin tafiya ta guda ɗaya ba kama guda ɗaya yawa eh guda ɗaya eh. ka ne. to kenan ba ni kudin mutu dan ni cikin gari zan kenan shi kenan mun haɗu to kenan ka bashi ba matsala yawa sai mun haɗu kwai da kwai Allah ya da Allah. wallahi kasuwa da sunan Allah hmm, ya alhamdulillah yana haka ne an yi su ne rai abin da ya rage ɗaya biyu hudu biyar shida bakwai guda bakwai ya rage. na ne karɓa ba karɓa na ce ai haɗa kuɗin zaki gaba ɗaya alale na talla alale na kwai sannan riba idan an samu sai a raba biyu in ba ki ribin ɗauki ribi haka tsarin yake ka rike manyan ciki fi ɗauka na baka ko kai makaho ne baka gani ba. kun zo na sauran kamar yayi na sauran ki kawo za a ciro za a rika yagewa ana ajiyewa asusu za mu saya mu rinka zuba kuɗin nan a ciki ba. to kai mun gori a kan kana kwai duk ko me sai kin haka ne in ga miki magana sai sai sai sai sai sai sai ki ba ki ba za ki bi umarni na ba a matsayin na namiji ki wa ki san wahala ni fa nake kwannan fa ko ba ni nake kwannan ba saboda ka fara tabuka abin arziki a gidan nan shine yasa yanzu kenan har kake zaune da ni kake yi min gori kake gaya min bakaken maganganu san ranka saboda kana ganin cewa yanzu kana kwaito da da baka yin kwan waye duk yake sauran abubuwan da yake mace ba abin da ba na yi ke ce saboda ba ke da godiya Allah kike ganin kan ba abin da nake miki abincin gidan nan waye ke shiwa ci da shanki da tufafin ki duk ba abin da ba na miki a gidan nan haka kika zo haka kika zo ka kina kin fara yin jakin fes da ke amma ai da ba ka kiko to ko jinin ka nake sha a'a ni na ga miki dikin ja kike sun ba ka kiko ko jinin ka nake sha wallahi kin ga wani sheki sheki ki kuma sannan yanzu abin da nake zo da ke shine da Allah da Annabi kan fara irin haka da da Allah kin ga da Allah riga rufa mana asiri kwannan ana samu ana dan rage hanya da shi ko ba haka ba to ki bin hankali mu rabu lafiya kaga in ban da kwan ka gaya min abin da kake tsidanawa ni nake yin kaza duk abubuwan da ake yi a gidan nan ai ni nake yi ko duk wata wahala, ka da ɗawainiyar ka da miya duk kudawa yake ba ni ke yi maka ba amma saboda yanzu ka fara yin kai ka fara tsinana abin arziki ne eh to zagi na zaki kira? zagi na zaki ko hmm? wa yake yin kwan eh duk ya da kuma kwannan ma a dafe yake zuwa ba na ke kina dafawa dafaffe ne bugun kamfani ne daban yake da shago Kai min gori akan kana kwai ba na kwai min gori na ce ka yi min gori ni na ga miki da kawai gaskiya nan gaba ba haka za a rinka yi ba idan kuma kika ce ba haka za a yi ba to ni zan rika lale kudin komai a lissafi a waje ba zan kawo miki kudin nan gaba daya ba sai rika lale komai gaba daya in na zo hede in baki naki tun da abin haka ne ha wannan ki tashi ki shiga da shi ki an jima idan ma ba a samu ya shiga ba ko almajiri ba rika ma samu lada ya Allah ya ubangiji ka sa idan yayi kwannan ya kyankyashe shi ba mun ba ya Allah wanda ya dame mu ubangiji Allah ka dame shi ina jin ka sauri fa nake zan fita kin da kin dafa min da dawa kin da dafa mana me zan baki kuma ni kike da da da ai bashi na dauko ta ni na so nake na siya an samu wani abu a kin mu da Allah ran nan aran 200 laraba abasawa yau ake ci dan Allah in naje na dawo wallahi zan baki 200 amma gaskiya sai maka jirgin sayarwa a kasuwar da zaka tun ara maka ɗari biyu da zaka je eh, kasuwa an ka samu ka ka kawo mun kuɗi. Yo ai kasuwa ni kun kowa ya tashi. To rumfunan nan sai na gama kirge. Aikin ka kenan? Ko ɗan kiwo na zamani ba za ka ɗaure ba. Eh. Kuma kake maganar kasuwa. In za ki banki ban in ba za ki bani ba. Ya magana ba za ki bani ba. Ba ne ita ba za a bayar ba. Wannan ma bashi na na karɓo. Da Allah. Nake son ɗan siyar ni ma samu wani abu a kai. ke duk mutuncin da muke zan bata gurin aiki za ki min aran ɗari biyu ba. To ka bani ne? Ajiya ka bani? To. Ha? Ina faɗa kina faɗa saboda kake min aran rancen kuɗi. Gaskiya ce ba wani gaskiya nan gurin. To shi marasa mutunci. Ina da kin zan ki ta daddage sai na baki aro. Ya na ne marasa mutunci. Eh ka faɗa haka mana tunda sun wanko kafafuwa na sun kawo maka ni. Ka faɗa haka. Na yi sanyi da komin aro. Ba za fa a bayar ba fa. Ba za ki ba. Ba zan bayar ba. Ba za a bada ba. Wabi ba ke ban a ciki maganin ciwon ciki zan ɗauka man guda biyu wallahi ba zan baka maganin ciwon ciki zan yi sai dai ka mutu ba za a bayar ba in na fita ki hana wani ya ban aure eh ai ka saba ringa zuwa ana ana ana mun sallama a cikin gida ana wani ba da shi in bada haka ka ringa ta magana a cikin haka kare wallahi a zo ce kwai wannan ya kusa karewa fa Ya. Na baba. Na? Na baba. Na? Har yanzu dai? Me? Kana ban kunya fa na babu baba. Ya kusa karewa ban kunya me? Kullum gan ɗaya gan ɗaya ka ɗauko tallan kwai. Kana yawo unguwa unguwa a sai kwai. To menene a ciki? Haramun na aikata ko me? Ba haramun ba. To ma dai ka ta ɗora mata lagwai ai abin kunya ne da ya dala bari in tambaye ka sai tambaye ni a mutane wani lokaci kukan so ku manta me ya kamata ku faɗa haka ko ba ka ba yanzu kana jin daɗi ne ko kuma jin daɗin kai ne ni yau a ce ga ga na baba an tarbo shi ya sha to kayan wani ko kuma a ce ga na baba an tarbo shi ya ɗauko kayan wani ana a tare ɓarawo ka fi jin daɗi kenan ba zan ji daɗi to sana'a nake yi to eh sana'a nake yi wacce nake taimaka ma kaina in taimaki iyali na in taimaka ma wani ma to kuma kana sana'a ba za ka ɗauko ta ka kanka ba sai mata ka tsora mata nan kwai ko ma me dinka wannan sana'a da kake gani akalla kullum mun samu samu na biyar. kwarai eh? kuwa akwan a <laughs> ka zauna nan kana wasa kana ganin shirme nake ko shashanci nake ko ko tamori miji nake ko ma wace tsiya kuke faɗa ai duk ina jin ku a gari matsiyatan banza matsiyatan wuce duk ina jin abubuwan da kuke faɗa yi to lalle tamori miji eh tamora yaya za a yi na me harkar nan Fani ni ma tunda muna tare wa ni a kai hawa hawa alai bari mu baka shawara da Allah eh. gara ka tafi bakin titi inda ake gyaran babur eh. ko kai walda eh. ko kai kafinta ko kuma ka koma wurin matar ka da kulla maka kunun zaki kana kawowa nan majalisa ana saya amma wannan tafi ka ina gaya ma baku eh ina eh yawa yawa sai an jima to baku ne ya da hulugu ka mini to àgbà àṣepọ̀ yìí. yar gata na hafi yar rera baba na gefe na zauna kamfanin bango na gida baba uwa ita ce Alaka salamu, sarki wa da zutun masu bai canza. Maraba lale, bismillah. Lale lale ba. Eh, Na wuni? Lafiya gari ya yara. Ya gari ya yara ya gani. sai wani ƙara kyau kuma ga ga Jam'ila ba idan yi magana yake amma garin da gaban da gaza ka hanna manta ban zuwa ga wannan tabara. Ai mu Allah ya riga gama da dafi arziki ne na duniya. To Allah ya riga ya gama mana shi wallahi alhamdulillah. To ta zuwa na nima ki sani a hanya. Ai ba sa mutane ake a hanya ba. Idan dai Allah ne ya riga yi maka baiwa ko ya baka wani wanda yake da baiwa ko ya gama maka komai. Ai ban fahimci abin da kike nufi ba. kai Assalamu alaikum Wa alaikum assalam maraba lale Ina wani wasu, An wuni lafiya lafiya kalam. Ai ina ta tsammanin zuwan ki. Ina ta jiran ki zo ki. Kin san kuɗi ba zama suke yi ba sai ki gani ta kashe. Ko da ina hanya. Kai kai to ai wannan atamfofin ke duk biki da komin kalata ba gwara gwara ma wannan mata bayan dai ta ita ma din ma fa dai gaskiya ba ta yi min ba to ki ya kika dauko na sai tunanin kamar wannan za ta miki ko a'a gaskiya da shaura ki ya kika tashi ka dauko atamfar duk ba kalata ba yanzu in na saka wannan atamfan na baba cewa zai kai arha da yawa gaskiya ni dai ba zan sa ba in an sami masu kyau tsala tsala masu tsada ko mun kuɗin su kawo wallahi na baba zai siya shikenan in Allah ya yarda baki da matsala an samu zaki gani to shikenan zan koma ai in gaya miki mun ki Allah ya riga ya zama mana wallahi wallahi ki Allah ya riga ya zama mana ke kin san abin da yake faruwa a cikin wannan wallahi ba inda ba wallahi babu inda ka ba babu inda ba kika sani ko zuwa zan in in nemo in kawo abin da za za amfani da shi ai ban ga alama ba kin gani da mafi shin ba nake ji kawai gaya miki ne ban ba kawai na daga miki kaba ne saboda ni ba na so a ci ni kullum fitina ta bangare na za su tashi ke ce kika je kika samu balala kika gaya mata ko matar balala kika samu kika gaya mata cewa ga abin da yake faru a cikin gidan nan ko kamar ya na je na same ta na ce ga abin da yake faruwa a cikin dandan na ce mata me eh mana shi da za ka yi mun to ya aka suka sani suka san me to kika san magana da yake faruwa a nan ya aka suka ina yin kwai ai yanda faɗi wannan magana ai kamar na tona kan mu asiri ne kai me yasa ban je in faɗi wannan zance kai ko baka yi da ni bane ba to diki bi ni hankali ah, a kai ba fa ka fada um, um, malam malam balala ka fito kai mana magana ta gaskiya kar ka ɗauko labarin tatsuniya ko ka ɗauko labarin aljanu ka zo cikin jama'a ka ce za ka dasa mu ne. A fadar da gari na to ta ɗan adam zai yi kwai. Ya cikin fada. Da ka gune ka. Ka masa wannan magana in yi tafi da ƙarya ne. Sai na din da gishi. Zan bincika zan sa ba a kiransa a nan gurin fa. A kan makallau abin da ya kamata kenan. Sarkin fada. A ji a zo da na baba. Insha Allah. a ce yanzu? da kai yanzu yanzu ka je wannan aikin ba na kowa bane ka tafi na wani Allah ya taimake wata rana ya kin a dala ga cikin ta wata ranka da sai Allah ya yarda wata a garin nawa Allah sai na zo wallahi tallahi ki kon kai ka taba ganin ilon kon eh manya manya manya manya ne ko manya manya ah. na tafi na ga yana tunda nake tunda nake dan da na gida taba jin gundo na taba jin gundo kaga wannan kakan kakana ba kujerin nan ba akan ta zauna gaskiya ne abin da ba tolin gurin shahin ci wani a gari ba gaskiya ne wannan gaskiya ne Allah ya taimake ka saboda kar abi kai ya kawo ka sani ka ce ban ga ido na na baba na baba ka fita daga ido na da baba ne ka fita daga ido na lafiya mata ma kake ma lafiya yi kake mata ba ma lafiya ma baka san baka san kai ba yi ke ga nake ji a radio yau shi nan nawa gaskiya ne mai ne yin kwai me me mu dogarar ka matata matarsa ta gaya wa matata matata ta gaya wa nace sai na gaya sarkin fada Allah ya tuwa ki maza a ji a kai mu matarsa iyalin tashi iyalin tashi ta maza a kira wuta yanzu yanzu nan sha Allah

baiwa Allah a nan waya mijinki wani mijinki ko? Yana da mijinki. Zara ya zama na da rance gaskiya ne yana yin kwai. Wato duk kwakwai da ba Allah na ike siyarwa ya tabbatar mana cewa ke shaida ce shi ike yin kwakwai ike siyarwa da ike siyarwa mutane. Ni na zo na sami ki na zo miki ina yin kwai. Ka fara mun ba amma ta ka ta fara Ya, ta zo ce miki ni ina yin ƙwai. Wallahi ranka da ishe ni. A'a. sarkin mu rantsuwa sarkin mu rantsuwa lazin sa sarkin fada mun kwaba da kai zai ta ta takan kabu yanzu nan kuma sirfan gyara ran kai dai wannan zuwa nake so shi abin da nake zuwa so shi in zo a dafa in shiga gari ina cewa domin in rawa kaina asiri ba magana an taba ganin mutum yayi kwai kai dai idan na saka sarkin fada za ka iya zuwa can birnin inda ake kwan inda kake zo kwan ai so wa ke ran kai dai wurin da ake sayarwa in gani nan ma na samu abin da na samu har can zan kai ka to kaga zan aika can inda kake siyo kwan a can birni din in abin da ke tabbata to ka tabbata hukunci zan maka na farko ki kafa garin nan gaskiya ne ban zauna da kai ba kuna gaskiya ne to haka yanzu gobe yanzu zan aika gobe yanzu a dawo na kobe gidana za a mun sakamakon abin da kake zuwa can gaje ka zo inda tabbata kuwa to hukuncin ta fita ka Allah kara ma lafiya Allah kara ma lafiya kara ma lafiya Allah kara ma lafiya sarki mata da wannan da aka maka Allah da wannan kar kai mana Allah sai biyo ka da ka idan ka kuru ka taba ganin sa ina da lankwan? eh na taba ganin sa iya har ma iban daya to na samu na ci to wallahi tafi daga daga kana ciki a kai daɗe ni kwanza bo ibani to billahi ka san Allah billahi ka san Allah na ji ka a ciki to daga yau daga yana ka sarkin fada Allah sabbin wallahi da gane ka sarkin fada wallahi Allah sabu ne ka ban san komai akai ba kawai dai sa aka dai kaka kaka kan jika ciki ko da Allah ya sa an ce ka dina a ciki ka san da ke ina da isko kai kai sheda ne <laughs> tun ina karami kake tare da ni ina da aljannu za su iya tahi a daidai lokacin in suka tahi in je in shiga zantan amma dai ni dai na san ba ni tattara ina ki ina ki ki bayyana nasu keke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba na baba me ne maka zaka sake ni ban gane ba kikan ba dan Allah dan Allah baka ya hakuri yanzu ka san da Allah Na ga magana ta fa na ga miki. Ke ashe yanzu ke ba ki da mutuncin da zaki irfa mana asiri a garin nan. Sai ki kirin duk bugari kina yawo da mu kina kina kina kina tona mana asiri ki zo ki ce wai wai wai wai wai me kika yi. Haba na baba rasa wanda zan tona wa asiri sai kai me kai da zan tona wa asiri. Na nawa gashi gari dai ya dauka jikin mutane kina ga musu ina kwai ina kwai ina kwai. Ba ni da wata magana da zan ga miki kawai ki je ki abinda na umurce ki da shi. kama maka kai babba ne kai ne barira barira da ba ba na barira na bata mai Ha ha ha ha!